الحمد لله رب العالمين أمرنا بمحبة نبيه الكريم وجعل طاعته من طاعته واتباعه سبيل الفوز والنعيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من صلى وصام وأفضل من حج وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه محبة نبيه عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة تقال باللسان ولا عاطفة تظهر في موسم ثم تخبو وإنما هي إيمان يستقر في القلب ويصدقه العمل وتظهر آثاره في السلوك والأخلاق قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وهذا الحديث من جوامع الكلم لأن هذه الألفاظ اليسيرة جمعت معاني كثيرة لأن أقسام المحبة ثلاثة محبة إجلال وعظمة كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس فحصر أصناف المحبة في هذه أو في هذا الحديث وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قال النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله معنى حلاوة معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الأكارم إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة ولكنها ليست دعوة مجردة بل لها وسائل تنميها وعلامات تدل على صدقها أول تلك العلامات أو الوسائل أول تلك الوسائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة سيرته أو من وسائل محبته معرفة سيرته وشمائله إن من أعظم ما يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب أن يتعرف المسلم إلى سيرته ورحمته وصبره وتواضعه وكرمه وشجاعته وحلمه وحرصه على أمته قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالصغير رفيقا بالضعيف محتنا إلى الفقير صابرا على الأذى داعيا لأمته مشفقا عليها فيا عبد الله اقرأ سيرته وتأمل مواقفه واعرف هديه وشمائله فإن القلب إذا عرف المحاسن أحب صاحبها من وسائل محبة النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة والسلام عليه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة أخرجه مسلم فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم ولا سيما عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها فإن الصلاة عليه من أجل القربات وأعظم أسباب دوام الصلة به عليه الصلاة والسلام ومن وسائل محبته تعلم سنته والعمل بها فالمحب الصادق لا يكتفي بمعرفة محبوبه بل يسعى إلى موافقته واتباعه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال السعدي رحمه الله وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الأحبة في الله تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتكم ومعاملاتكم وفي أخلاقكم وبيوتكم وفي تجاراتكم وتعاملكم وفي تعامل بعضكم مع بعض إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في الصلاة في الصلاة كما صلى وفي الصيام كما شرع وفي الصدق كما أمر وفي الرحمة كما علم وفي حسن وفي حسن الخلق كما كان ومن أعظم وسائل محبته عليه الصلاة والسلام تربية الأبناء عليها عباد الله علموا أبناءكم سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقصوا عليهم مواقفه وحدثوهم عن رحمته وشجاعته وصدقه وأمانته اجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم بدل أن تكون القدوات في حياتهم من مشاهير لا يعرفون عنهم إلا صورهم وأخبارهم فإذا نشأ الطفل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته كان ذلك من أعظم أسباب صلاحه وثباته أيها المؤمنون هذه هي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 الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai ya umarce mu da mu ƙaunaci annabinsa mu mai daraja kuma ya sanya yi masa ɗa'a ɗa'a gare shi ne ya sanya bin tafarkin shi hanya ce ta rabauta da samun ni'ima ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan shaidar da muke buri muke fatan kubuta da ita ranar da mutane za su tashi ga ubangijin talikai ina shaidawa lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne zaɓaɓɓe mafificin wanda ya yi sallah ya yi azumi shi ne mafificin wanda ya yi aikin haji ya yi tsayuwar dare na talati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi ga baki ɗayansu bayan haka ya ku yan uwana bayan Allah ku ji tsoron Allah hakikanin tsoro ku rika kulawa da lamarin ubangijinku a sarari da boye ku sani lallai cewa yana daga cikin mafi girman abubuwan da bawa yake ƙara samun kusanci ko yake kusantuwa zuwa ga mahalicinsa da su ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ku ‘yan uwana musulmi lallai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana ba ce kawai da za a furta ta da harshe ba wai abu ba ne kawai da zai zo yanzu cikin zuciyarka ya gushe ba abu ba ne da za a yi shi kawai nan da ‘yan mintoci ya wuce ko wani lokaci a a ƙaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama imani ne da yake samun wajen zama a zuciya hakan nan ayyuka suke gazgata shi gurbin shi kuma alamar shi take bayyana a rayuwar mutum a halayen shi a ɗabi'un shi na yau da gobe Allah ta'ala ya faɗa mana cikin alƙur'ani yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce idan iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuka tara ta kuka same ta da kasuwancin da kuke tsoron ya gurgunce da gidaje wato da kuke nutsuwa kuke sha'awarsu in waɗannan abubuwan sun kasance su suka fi soyuwa gare ku sama da Allah da manzan shi da jihadi fi sabilillah to ku saurara fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri ku saurara har zuwa Allah ya zo da lamarinsa wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da zai fifita waɗannan duk abubuwan da aka ambata da muhimmancinsu da ƙimarsu da darajarsu saboda iyayenmu suna da daraja ai Ya'yanmu suna da wato matsayi a wurinmu ‘yan uwanmu ma matanmu ma danginmu ma dukiyanmu ma gidajenmu kasuwancinmu amma duk darajar tasu ba a fifita su a kan soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma ka furta da bakinka kana san shi kuma ka fifita waɗannan abubuwan a kan shi kawai magana kake yi da'awa kake yi firci-firci kawai kake yi amma haƙiƙanin gaskiya ba gaskiya kake yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na kasance na fi soyuwa gare shi sama da wa sama da mahaifin shi sama da ɗayan shi kai sama da mutane ma gabaki ɗayansu wannan hadisi ingantacce yana nuna mana muhimmancin wato soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal ma yana daga cikin hadisan da suka tattaro wato ma'anoni masu yawa kuma a gajerun kalmomi kamar yadda dama ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan saboda idan ka lura da soyayya ai za ka iya kasa ta kashi uku ne akwai soyayya ta girmamawa da darajawa kamar soyayya ta ne ta uba kama habbatil kamar soyayyar uba kana girmama shi saboda mahaifinka ne akwai kuma soyayya ta tausayi da jin kai soyayyar da kai kai wa ɗanka kana tausaya mishi kana jin kai hakan nan akwai soyayya kuma ta kyautatawa ita ce soyayya tsakanin mutane sauran mutane to duk waɗannan da aka ambata an tattaro maka nau'i na soyayya ga baki ɗayansu to sai ka gabatar da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk waɗannan nau'i na soyayya kafin imanin ka cika hakan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya samu wata abubuwa guda uku to tabbas ya samu ɗanɗanin imani ta hanyar su yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamto Allah da manzon shi sun fi soyuwa gare shi sama da wasu wasunsu wannan ma'auni ne ka tsora kanka a ma'aunin nan al'imamun nawu yake cewa malamai sun ce ɗanɗanon imanin nan ma'anar halawatul iman shine istilzazu ta'at shine mutum ya rika jin ɗanɗanan yin wa Allah ɗa'a in ka tashi za ka yi ɗa'a sai ka rika jin ɗanɗanan biyayyar za ka yi sallah sai ka rika jin ɗanɗanan wannan ɗa'a za ka taimaka wa wani ka ji ɗanɗano za ka ba da zakka ka ji kana farin ciki kana jin daɗin wannan ba da zakkar da kake yi wannan shine istilzadu ta'at wa tahammulul mashaqqat fi ridha Allah azza wa jalla wa rasulihi alaihi salatu wassalam da kuma wato ɗaukan duk wani nauyi da ake ji sakamakon wato neman yardar Allah da manzan shi sallallahu Alaihi wasallam duk wani abu da za a yi maka yayin da nauyin zai zo sai ka ga cewa ka iya ɗaukan nauyin baka damuwa ma saboda kana tunanin ai kana neman yardar Allah ta'ala ne ya ce wa isaru zalika ala arabid duniya da kuma fifita hakan fifita jin ɗanɗanan fifita san annabi sallallahu fifita mai da wato a fifita wa'ancan abin da suka gabata a duk wani abu na rayuwar duniya da bawa ya zamto yana san ubangijinsa subhanahu wata'ala ta hanyar yi masa ɗa'a, ta hanyar barin abin da yake saba wa Allah ne hakan nan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwana masu daraja lallai kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al'amari ne mai girma ba bane da zaka rika da'awar shi kuma wannan abin yana da hanyoyi da ake neman shi yana da kuma alamomi amma saboda mu ba abin a hankali bari mu kawo wasu hanyoyi su ne wasa'il hanyoyi na son annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka bi su da izinin Allah za ka ji kana sake shi. idan ka bi wayannan hanyoyin da za mu ambaci wasu daga ciki za ka ji kullum kana fifita ƙaunar shi akan ƙaunar mutane idan aka ce ya ce kaza to shi kenan za ganin da nan kami ƙauya in aka ce ya ce baya son kaza kar ai kaza zaka ji ko tantama ba ka yi zaka ajiye ko da mahaifinka ne yace ai abu na farko sanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da halayen shi da ɗabi'un shi sanin tarihin shi wannan yana daga cikin mafi girman abin da yake ƙara ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a zukata ka san musulmi ya san tarihin shi ya san tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama ka san ya yake haƙuri ya ya zamto mai tawalu'u ka san yadda ya zamto mai karamci wanda yana kyauta kyautar mutumin da baya tsoron talauci cikin tarihin shi ka karanci cewa jarimi ne ba matsoraci bane cikin tarihin shi ka karanci cewa mai kau da kai ne a lokacin da yake da iko ya mai da martani ya rama amma sai ya bari ya kau da kai ya yafe a tarihin shi za ka gane tsananin wato fatan alkhairi da nufin alkhairi da burin alkhairi da yake wa al'ummarsa Allah ta'ala ya siffanta shi da siffacewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Wato ba bamu aiko ka ba face sai don ka zamto rahama ga talikai wannan magana mafi inganci dukka talikai ake nufi kamar da ibnu jarir tsabari ya ya ce muminai da kafirai dukka suna shiga sun samu tausayi da rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa annabi sallallahu ya kasance mai tausayi ga ƙananan yara ya kasance mai tausayawa masu rauni ya kasance mai kyautata wa talakawa ya kasance mai haƙuri game da cutar wadda wasu suka masa ya kasance mai kiran al'ummashi shi zuwa ga hakan ya kasance mai tausayawa al'ummar shi saboda haka ya kai ɗan uwana ka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi ka nutsu wajen fahimtar abubuwan da suka gudana a rayuwar shi ka san shiriyar shi ka san siffofin shi saboda ita zuciya duk lokacin da ta fahimci ta fahimci abubuwa kyawawa to za ga tana sake kaunar wanda ya tuffanci da wannan kyawawan abubuwa abu na cikin hanyoyin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi ta yawaita yi mata salati Allah ta'ala ya faɗa mana cewa lallai Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi kuma ya kira ga mutane ya kira ga muminai cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mai salati daya za a yi masa goma saboda haka ku yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan yana daga cikin hanyoyin da suke sake kauna tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a daren juma'a da mayinin juma'a gabaki daya abu na uku cikin abu hanyoyi na ƙaunar manzan Allah sallam wato karantar sunnar shi da aiki da ita ka koyi sunnar annabi sallam kuma yi ne kai aiki da ita saboda masoyi na gaskiya baya tsayawa kawai ya san masoyin nashi a ba ga yana iya ƙoƙari wajen wato bibiyar eh, hanyar masoyin nashi ya bi shi Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ko wannan ayar tana nuna wajabcin son annabi sallallahu alaihi wasallama da alamomin soyayyar da kuma abinda ake samu sakamakon son annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya ku yan uwana masu daraja ku koyi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ku cikin ku. cikin kyawawan halaye a gidajenku a kasuwancinku a mu'amalarku tsakankaninku duk abin da za ku yi ku yi ƙoƙari ku ɗora shi a doro na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wai sai a wani ɓangare kawai ba ibadarka a ga sunnar mu'amalarka da musulmai a ga sunnar mu'amalarka da waɗanda ma ka saba da su a cikin musulman a ga sunnar mu'amalarka da waɗanda ba musulmai ba a ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki ɗan uwa cikin waɗannan ko abu na ƙarshe a wannan gabar yana daga cikin mafi girman hanyoyin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam yi wa 'ya'ya tarbiyya akan soyayyar manzon Allah sallallahu wanda yanzu abin yayi karanci in kuka lura wannan karantarwar mu karantar da ƴaƴanmu so ƙaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a makarantunmu a talabatunmu a gidajenmu mu karantar da su in za su sha ruwa a nuna musu ya yake shan ruwa idan za su zauna a nuna musu ya yake zama idan za su shiga banɗaki a nuna musu ya yake shiga banɗaki idan za su yi mu'amala tsakankaninsu a nuna musu yaya yake mu'amala tsakanin shi da wato mabiyan shi wannan zai taimaka kwarai ‘yan uwa mu rika ba su tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mu rika yi musu hira tatsuniya da ake yi wallahi akwai hanyar da za ka bi kai kana ɗauka abin wasa ne kullum ko da lokacin da yara za su yi bacci Kaɗan zauna da 'ya'yanka kada ka yi musu da yawa sai ka ɗan gutsuro wani abu da ya faru ce to mu zo mu kun san me ya faru a wata rana ai manzon Allah sasalam ya ziyarci gidan suwa ne sai ya samu wani yaro yana da ɗan kanarin shi sai ke cewa ya kai baban wane me me ya samu kanarinka kana faɗa ma yaro wannan maganar annabi sasalam yakan safko daidai level ɗin tunanin mutum kaga nan yaro ne karami kuma ya lura me yake so sai ya sakko daidai wannan matsayi naki. to ya kace gani idan ka faɗa wa ɗanka wannan magana sa'annan ka ce mai ai annabi sallallahu idan ya zo wucewa ya sami yara suna wasa yakan yi musu sallama sai assalamu alaikum kaga kenan zai ji cewa to ai ni ma ina da muhimmanci ba ba yadda idan muka zo wajen da tattalla mana mari a kore mu ba wani yanzu suka zo masallaci sai ga wani kawai duk ya kori yaran ko kuma ana wani abu sai ya kore su to kana korarsu wata rana za a zo ka nemi waɗanda kake so su ne gurbin naka ba sa nan saboda duk ka sallame su to mu karantar da 'ya'yanmu irin waɗannan abubuwa da jarumta ta manzo Allah sasan da kyauta da gaskiya da amana duk waɗannan abubuwa ne da a aikace za mu iya tsora 'ya'yanmu a kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ga ya taimake mu idan yaro ya rayu akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girmama sunnar shi to wannan sababi ne cikin mafi girman sabubba da za ga ya zamto nagartaccen yaro yaro na kwarai yaro na gari za ka ga kuma zai tabbata akan wato tafarki madaidaici Allah ta'ala nake roƙo da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah muke roƙo ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi ya ba mu ikon bin tafarkin shi sau da ƙafa, duk abin da ya dace da addinin shi a ibada da mu'amala da halaye na kyawun halaye Allah ya ba mu ikon kwatantawa Allah ya ba mu ikon kwatantawa muna roƙon Allah ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya ya shirya mana shugabanninmu ya ɗora mana su kan hanya madaidaiciya ya Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai ya Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai duk abin da zai amfane mu duniyar mu da lahiran mu ya Allah ka sa su aikata duk abin da zai cutar da mu duniyar mu da lahiran mu suna aikatawa ko suna yunkuri ya Allah ka kame hannayensu ya Allah ka kame hannayensu ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya biranenmu da ƙauyukanmu duk mai nufin jihar nan da alkhairi ya Allah ka taimake shi duk mai nufin ta da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrinsa? ya Allah ka kare mu daga sharrin ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'umman mu gabaki ɗaya ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka a kasuwanninmu ya Allah ka sanya albarka a mudunmu ya Allah ka yi mana albarka ka lullube mu da albarkarka ya Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka yaye wa ƴan uwanmu da suke cikin hali na ƙaƙa na kayi musamman azirin Gaza da Falastin ga baki da Allah ka yaye musu wannan bala'i ya Allah ka maida wa Yahudawa martani a kansu ya Allah ka durkushe su ya Allah ka murkushe su ya Allah ka yi maganin su ya Allah ka damke su damkar da ba za su kubuce ba ya Allah ka shirya wato halin da musulmai suke a fadin duniya gabaki daya ya Allah ka hada kan musulmai akan gaskiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma tawalla amrana allahumma tawalla amrana ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ثبت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 الله أكبر